wanda muke gabatarwa a kowane yini cikin kun watan Ramadan. Yau Asabar 23 ga watan Ramadan, shekara ta 1441 da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Jiya Malam Usman ya yi karatu kuma ya tsaya aya 31 a cikin suratul Furqan. Yau za mu tashi aya 32 وقال الذين كفروا kafaru. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله تبارك وتعالى يكتب ودبام ان هال متان مكة dama kamar da muka faɗi wannan sura suratul furqan sura ce wadda aka sauka suwa makka abinda take shine tana tabbatar da tauhidi tana tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tabbatar da cewa za a yi tashi alkiyama wannan surar takan yi hikaya ta abinda kafirai suka faɗi kuma ta yi musu raddi takan yi muƙarana tsakanin halin aljanna da halin wuta mun wuce da yawa daga cikin yan wa'annan misallan don sai Allah yi hikaya daga kafirai kuma yi musu raddi cikin aya ɗaya Allah ya ce wa qalan ladina kafaru wanda suka kafirta mushrikan makka sun ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida da dai an sauka sun mai qur'ani sakasuwa ɗaya kamar yadda aka saukar da at da injila at da injila don haka aka saukar da su kawai an saukar da littafi complete haɗe gaba ɗaya shi kuma qur'ani suratul ikra ta sauka aya biyar suratul mudassir ta sauka suratul muzammil ta sauka farkon sura kaza ya sauka aya biyar nan ta sauka aya ɗaya wani lokaci ta sauka aya goma sauka haka aka saukar da shi kaɗan kaɗan ta kafirai suka ce duk dai jayayya ne mai sun yi musu da kai komi kai zai kawo maka abin jayayya a saukar da qur'ani rarrabe ya fi girma da falala bisa ga saukar da shi jumlatan wahida saboda me saboda ya saukar da shi rarrabe ne mala'ika kullum yana nan tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mance da shi ba a tuwo mai guda kawai aka fitar batun shi ba a'a ya ce zama daidai duk aka yi wani abu a saukar da ayoyi da suka yi kama da shi amma duk da haka wannan abin jayayya ne gari su suka ce nisa ba saukar san qur'ani jumla ɗaya ba talata kazalika haka dai aka saukar da shi rarrabe saboda me linusabbita bihi adaka domin mu tabbatar da zuciyarka da shi duk lokacin da wani abu ya same ka wanda zai sa karyar zuciya wanda zai sa damuwa wanda zai sa baka san hukunci ba wanda zai sa an yi ma tambaya sai a saukar da wasu aya biyar da za su walwale a saukar da wasu aya uku da za su walwale a saukar da wasu aya goma da za su warware a saukar da wata sura kamilalla da za ta warware shine kazalik linusabbita bihi fuadak haka dai ne domin mu tabbatar da zuciyarka akai Allah ce warattallahu tartila kuma mun karanta shi karantawa mun rera shi rerawa haka dai an saukar da wannan ayar annabi ya kira kira Ali bin Abi Talib ya ce ayoyin guda biyar ka rubuta annabi ya kira Muawiya bin Abi Sufyan ya ce wannan ayoyin biyar ka rubuta annabi ya kira Wali ya ce wa'annan ayoyin ka rubuta haka dai Qur'ani ya sauka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan don haka duk wannan jayayyar da suke gaya Allah ya hikaito maganar su kuma ya musu raddi haka aka academic rubutu yau in kana Master ko kana PhD in kana da supervisor wanda ya haɗu haka zai ce maka academic argument haka ake sai ka kawo sai ka kawo magana wani ka kawo ta sannan sai ka yi mata raddi haka ya fi zama ya tabbata cikin shi ake counter argument sai ka kawo counter argument sai ka yi sai ka yi sai ka yi reply sai ka yi raddi akan ta haka ne Allah tabaraka ta'ala yake cikin Qur'ani ga abin da suka ce to ga ansa abin da suka ce shi ya fi shuba Na ma duk wanda yake son ya samu hujja mai ƙarfi abubuwa guda biyar yake bukata yayi na farko ya tabbatar da mahallul hiwa ya tabbatar da argument abin da ke tattaunawa a kai ina tabbatar da cewa Sakwato yau an yi zafi misali sau sai ya kawo dalili ne da hujjoji ne na biyu da uku na hudu sai ya kawo counter argument sai ya kawo hujjoji wanda suka ce ba a yi zafi ba yau sai ya musu jawabi na biyar sai ya conclusion duk duniya haka ake academic argument wanda zai tashi in kana sun rubuta article wanda za a publishing a standard journal ya cika wa'annan ka'idodin guda biyar cikin su akwai wannan a kawo maka ka kawo hujjar wasu sai ka zo ka mai da hujjar, ka yi musu raddi sai Allah ya ce haka in daidai yake kuma haka yake cikin Qur'ani aya ta gaba Allah ya gaya mana haka yake يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا Allah ya ce wala ya atu naka ba su maka da wani misali illa ji ina ka bil sai mun zo maka da gaskiya wata sun kawo argument mu kawo counter argument in sun kawo hujja mu kawo wadda za ta cin karunta in sun kawo dalili mu kawo wanda ya fi shi karfi shine wala ya tulaka bi masalin ba su kawo maka wani misali wani hujja wani dalili illa ji ji'inaka bil haqqi sai mun zo da wanda annaga gaskiya in suka ce kaza misa wasu kusa maka qur'ani jumla ɗaya ba mu gaya musu ga abin da ya sa wasu kusa maka qur'ani jumla ɗaya ba wa ahsana tafsira mu zo maka da bayani wanda ya fi nasu kyawu zaka me iya magana shine mai iya sauraren wanda yake da wanda yake opposition wanda yake da da ra'ayin ka saurari ake in ya gama sa bashi ansa daidai tashi wannan shine tsarin iya magana sai dai magana ka bata yi haduwa kamar ta Allah ba shi kuma tashi bata yi lalacewa kamar ta kataran Makka ba amma Allah yake cewa in suka zo mu kuma za mu ansa don haka duk wanda yake da dalili kaga ba zagi ake ba ba ɓaci ɓaci ake ba ba faɗa ake ba in ya kawo dalili ne a shi dalilin a hankali kwanci ka walwale dalilin kamar san mai na an wuce wuri alladhina yusharuna alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam أولئك شر wa adallu sabila sai Allah ya mayan musu yanzu to yanzu ku za a buga min misali mummunan misali yana akan ku jidalin da kuke jawo kuna kawo ana ba ku ansa ku yanka muku na irin shi baku da ansa ga irin naku nan Allah ce allazina yusharuna ala wujuhihim ila jahannama wayanda ake tasuwa akan fuska su zuwa jahannama a ja su da fuska zuwa jahannama ulaika sharrun makanan wayannan su suka fi sharrin matabbata suka fi sharrin wurin zama wa adallu sabila kuma su suka fi bace ma hanya don haka ku yanzu ne za ku bada ansa akan haka ku da kuka kafirta ranar alkiyama za a ja ku a fuskar ku ne zuwa wuta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Anas bin Malik anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yace ya manzon Allah kaifa yusharul kafiru ala wajhihi yawmal qiyama ya za a ja kafiri a tadda kafi akan fuska ta ranar alkiyama musa a kafa ake tafiya amma shi a fuska faqala sai annabi yace allazi amshahu ala rijlaihi qadirun ala an yashi ala wajhihi yawmal qiyama wanda ya bashi ikon ya tafiya da kafa a ran duniya shi zai bashi ikon ya tafiya da fuska ranar alkiyama wanda ya tafiyar da shi akan kafa a nan duniya shi zai tafiyar da shi akan fuska ranar alkiyama don haka ranar alkiyama kafirai akan fuska za a ja su mun ji wancan hadisin na Abu Hurairah wanda ya bamu labari wanda ke cikin sai Muslim mutane uku da za a fara sa wutar nama da wanda ya yi sadaka ba don Allah ba da wanda ya koyar da ilimin addini ya koyar da Qur'ani ba don Allah ba da wanda ya je jihadi ya nuna karfi ne taimakon addini ba don Allah ba kowane su sai annabi ya ce fa umira bihi ba ala wajihi hatta ulqiya fil nari sai a umarci mala'iku su ja shi a fuska ta har su jefa shi cikin wutar jahannama don haka wanda ba su imani ba ranar lahira ga misalin su mu yi kokari mu yi imani da abubuwan da ake gaya muna yana da matukan muhimmanci babban kalubalen da muke da shi yanzu a arewacin Najeriya shine yan boko aqida mutanen da ba su karatun addini ba suke karɓi shigohi daga mutanen daga ƙasashen turawa daga asia suna sama mutane rikici cikin addinin su yanzu kafin in taho karatu sai da na karanta wani shifa irin wannan wai ya za a yi aita shi alƙiyama ran jumu'a annabi ya ce za a yi tashi alƙiyama ran jumu'a kuma a ran jumu'an nan a US ba daidai bane da a China nan karfe shidda nan karfe kaza nan karfe kaza ka ya kawo nashi hankali zaka bai kamata irin wannan hadisan ana sa su cikin mutane ba haka wani mulhidi ya rubuta kawai shi kawai wannan abu ya sa mu hankali ne to abin da yake bai karatun addini ba don shi yake muguwar haɗari ga sa ɗanka boko baka bari yayi karatun addini ba sai ga mai na farko dai haka annabi ya faɗi kuma hadisai ingantattu kuma muminai masu hankali da ilimi suka yadda da hakan tun lokacin annabi har zuwa yanzu muminai masu hankali masu ilimi masu sani ƙwararru suka yi amfani da haka na biyu shine a bambancin juma'a bambancin lokaci America da China da Saudi Arabia don rana take fitowa inda duk ta riga fitowa ta kawo sai zanen ne safiya kayan ranar kiyama rana za ta tsaya daga fitowa da gabas ta fito da yamma don haka system din ya lalace don haka yadda annabi ya bamu labari haka za a yi ran juma'a za a yi don haka shi yana tsibgagge sai ya tsammanin cewa to tunda ayi rana karfe takwas karfe kaza duk kayan tashin kiyama karfe takwas da karfe shida duk tsayawa za su ba su amfani kaga da ya karanta ya san haka ya san cewa cikin alamun tashin kiyama akwai zuwa rana daga daga ƙasa sannan Alamun sufli da Alamun uli na cewa za su yi duk abubuwan da aka saba da su ba su za a gani ba to zai gane cewa abin da annabi sun sanya faɗi gaskiya ne idan malamai wasu malamai sun yi magana game da covid-19 aka ce ba likitoci ba ne bai kamata su yi magana ba to wa'anda ba mallamai ba su kun bai kamata su yi magana game da addini ba kowa abin mutanen fanni ne su haka in ba haka ba lalle duk malaman da suka yi magana suka ce covid-19 ƙarya ne gaskiya saboda mai saboda ba su da wannan ilimin suka yi magana ashe ana magana in babu ilimi za ka da ba su karatu addini ba yan boko aƙida su basta bakin su cikin magana addinin musulunci in suna sawa lallai gaskiya ne su kuma malaman da ke fitowa su ƙaryata duk abin da likitoci suka faɗi kaga da wannan da wancan duk ba daidai ne, me ya kamata kowa ya tsaya fanni na yi kowa ya tsaya abin da ya karanta don haka kuma magana cewa annabi ya gaya mana wannan za a tashin kiyama a ran juma'a bai to ba gaibu kowa fa yarda da gaibu ƙarya ne sai dai wanda kan rena ka ki yarda da nashi mu mumin ne mun yarda da Allah da manzon shi duk abin da suka faɗi daidai ne wani ba shi yarda da shi wani yarda da mallaman kimiyya don haka su sun gaya mai an yi big bang duniya ta watsi. ba gaba da aka yi ba amma zai zo ya labarin an taɓa big bang da duniya ta watsi. akwai gaibun da ya fi wannan ba gaba da ka aka yi ba amma cikin wani textbook ka karanta cikin wani hand ka karanta ka yarda to mu cikin Qur'ani muka karanta ko hadisi sai mu yadda kake je da Facebook ɗinka da da hand out ɗinka wasu gaya mai da aka je cikin wata ga yadda wata ga yadda duniyar Mars take ga yadda kaza bai taba ganin duniyar Mars ba bai taba shiga wata ga yadda yake ba amma ya yadda saboda me saboda wasu waɗanda ya yadda da su su suka je suka dawo suka rubuta suka suka faɗi ya yadda to mu ba mu yadda da kowa da ya kai da muka yadda da Allah da manzon Allah ba don haka abin da mu ya kamata ya faɗi sani kenan duk abin da mu Allah ya faɗi da manzon Allah mun yadda haka ake bamu mu labari da taurari suke tauraruwa kaza ta yi girman duniya tauraruwa kaza ta yi girman duniya duk ba mu gani ba muna ganin yan taurari nan yan kaɗan kaɗan to amma shi ya je ya dawo ya faɗi ya gani a facebook ya yarda to mu kuma sai Allah ya gaya mana mu yarda annabi ya gaya mana mu yarda saboda wacce demokradiyya ta baka incin kai ka yarda da abin da ka yarda mu kuma mu yarda da abin da muka yarda wannan ba gaskiya ba ne. kai da wa littafin da suka rubuta duk da shekara hamsin ko ɗari ba mu da adadin littafin da ya shekara dubu da ɗari hudu bai canza ba bai lalace ba kai da littafin ka ku takwas ne kuka karanta shi mu da adadin littafin da mutum miliyan arba'in a duniya suka ta shi ba a yiwuwa a haɗa namu da nasu Sau da haka duk abin da Allah ya faɗi mun yarda abin da annabi ya faɗi mun yarda wajibi ne ga iyaye su sa 'ya'yansu makarantar islamiyya sa 'ya'yansu wajen karatun addini domin in suna da ilimin addini shi ke sa irin wannan shifohin sun yarda sun zo dama suna da maganinsu, suna da abin da zai maganin su Allah ya tabbatar da daga mu akan addini Allah ya muna maganin wa'annan fitilun da ke tasowa wajibi ne ga 'yan uwa ɗalibai da manyan manyan malamai su tashi su dinga ƙalubalanta irin wa'annan shifohin da suke ta shigowa Allah ya muna maganin su sai Allah ci gaba ba mu labarin annaba wanda akkatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad atayna musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا fadamarnahum tadmira sai Allah ya fara ba mu labarin annabawa su maka hin wani ya ce ba taɓa yin waɗannan annabawan ba tunda ba haɗe cikin Facebook da hand out ba tunda waɗanda suka je suka je cikin wata suka dawo kila ba su ba shi labarin su ba amma mun mun yadda da duk labarin irin da Allah yake bamu da duk labarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu Allah ya ce wala qad ataina musal kitaba hakika mun ba Annabi Musa littafi mafi yawan Allah zai bada labari yana fara ba da labarin annabi Nuhu ne sannan annabi Hudu annabi Salihu annabi Lutu annabi Shu'aibu haka yake ba da labarin har a kawo ƙarshe a ba da labarin annabi Musa ko da annabi Isa ko annabi Isa sannan daga nan annabawan banu Isra'ila zuwa ƙarshe amma nan sai Allah ya fara labarin annabi Musa saboda me saboda ya gama labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Qur'anin da Allah ya bashi annabin da ya fi kusa da shi ta shi shine annabi Musa zaka tuna ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi magana annabi Musa nan kafin a tumatan sannan a yi maganar sannan a yi maganar annabi annabi Nuhu Allah ce wala kad ataina Musa alkitaba hakika lallai mun ba annabi Musa littahi littafin da muka bar shi ne a taura waja'alna ma'ahu hahu haruna wazira muka sanya tare da shi dan uwa ne haruna ya kasance mataimaki ne watan annabi Musa da aka bashi littafi sai ya roƙi a ba ba da annabci ga ɗan uwa ne babu wanda ya taɓa babbar kyauta babu wanda ya taɓa son alkhairi ga ɗan uwa ne na jini kamar yadda annabi Musa ya so ga ɗan uwa ne Haruna shi dai shi annabci ya so mai aka bashi annabta kaga babbar kyautar da za a iya ba ɗan uwanka kenan wani yana so a ba dan za ɗan uwan shi wani mukami a ba ɗan uwan shi wata mota a ba ɗan uwan shi wani abin alkhairi amma shi annabi annabi Musa annabci ya soma ɗan uwan shi kuma sai Allah ya ba shi annabcin shine Allah ke bamu labari nake cewa laqad ataina Musa Musa kitaba. hakika mun ba annabi Musa littafi waja'alna ma'ahu akahu Haruna wazira kuma muka sanya dan uwa ne annabi Haruna ya kasance mataimaki gare shi fa qulna dhaba ila alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina muka ce ma annabi Musa da annabi Haruna ku je zuwa ga mutanen nan da suka ƙaryata ayoyinmu sune annabi sune Fir'auna kenan sai Allah ce fadammarnahum tadmira sai muka halaka su halakawa wannan akwai abin da ake ce ma al-ijazu bil hasi wata Allah ya shafe magana. da lokacin da Allah in ka jiba wasu tsaha misali daga lokacin da wasu ƙasa da sauran surori da lokacin da Allah ya aiki annabi Musa da Haruna zuwa a halaka Fir'auna an daɗe shekaru arba'in da wani abu sai da suka zo suka kira su ba su ansa ba suka nuna musu mu'ujiza suka kira su aka yi muhawara aka yi sannan aka kai ga cewa aka kira masu sihiri sai Allah duk ya shafe shi anan sai kawai Allah ya ce fa qul nazhaba ila alqaumil ladina kadzabu bi ayatina muka ce musu ku je zuwa mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu kawai ce ya aka da suka je labarin ya kace Allah ya shafe shi kawai shine al-ijazu bil hazfi an shafe cikin balaga cikin ijazin Qur'ani ke an shafe wannan an shafe wannan labarin ka je wasu suwoyi da aka faɗe shi mubassaqat aka faɗe shi aka shimfiɗa shi sai ka ji can Allah ce na nahum tadmira sai muka dammara su muka halaka su halaka suwa fir'auna da mutane ne da ni aka yi wannan ijazin domin da abin da ake so mutane maka su fahimta a nan shine cewa wayanda da su imani da manzanni ba ga yadda ake musu kawai shi ake so kawai fa'idar da ake so muhallar shahid ake so an aiki annabi Musa da annabi Haruna kafin wannan annabin da aka aiko muku ba shi aka fara aikowa ba kafin shi ya aika annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga mutanen su sai aka halaka mutanen su da su imani ba don haka ku shiga ku ya ku mutanen makka ku zo ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam domin kada ku shiga cikin yin wannan ukuba ba shi dai ba kafin shi ma akwai wasu annabawa wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi aya. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما Allah ce wa qauma nuhin kuma mutane annabi nuhu haka akai lamma kazzabu rusula lokacin da suka karyata manzanni ya mutane muka maka ku tsaya ku ji wannan misalin adraknahum sai muka nutse su cikin ruwan tufana Waje lin-nasi aya muka sanya su aya ga mutane kowa ya yadda akwai an yi ruwan tufana kowa yana jin labarin ruwan tufana ni aka yi ruwan tufana wasu mutane ne da Allah ya koma annabi Nuhu ba su imani da shi ba sai Allah ya nutse cikin ruwan tufana ne Allah ya ce waje Allahum linnasi aya sai muka sanya su ga mutane su kasance aya duk littafan da suka zo bayan Qur'ani su yi maganan mutanen annabi Nuhu da nishe su da aka yi Allah ya yi maganar su domin waɗannan mutane su ɗauki izna sai Allah ce wa atanna lil zalimina azaban alima sai muka yi tanadin azaba mai raɗaɗi ga azzalumai ya kasance cewa da ba yi imani ba sun zance azzalumai zalunci shine shirka shine kafirci shine ƙaryata manzanni ce wa ƙauma, nuhin lamma kazzabu rusula lokacin da suka ƙaryata manzanni sai ta ƙarshe ce wa a lil zalimina ƙaryata manzanni shirka ne kafirci ne shine fassarar zaluncin da suka yi sai Allah ya ce muka tanadi wutar sa'ira ga azaba mai tsanani mai raɗaɗi ga azzalumai wannan shi yake nuna cewa mutanen da aka halaka a nan duniya ba shi kenan sun gama ba halakar sun shiga ta ne har abada wannan shine bambancin mumini a mai haddi idan mumini ya sha giya ko ya yi kazafi ko ya yi sata ko ya yi zina ko ya yi wani abu na haddi aka yi mai buloli a nan duniya aka yanke mai hannu aka yi mai haddi shikenan azabar ta tafi in kuma ba a yi mai ba ya tuba ma ana fata Allah ya karbi tuba dai to amma su kafirai idan azabar ta riga ta zo don shi can makarantu Allah ce wala tukhatirni fil ladina zalamu in azaba ta riga ta <clears throat> auka gare su sun halaka shikenan har abada lahira ma azaba za su isiya sabanin mumini an wa annabi mutu an yi mai haddi ta suka an ce ka kula an ku taimaki shi da kan dan uwanku ko suka ce ta annabi ya ce ta tuba tuban da ya an raba duk mutanen Madina ya ishe su wata yabon su ma sun mutu ya imani da Allah ya imani da manzon Allah duk abin da ke samu ne na masifa rage ne azaba yake wasu malamai sun kidaya har azaba kabari har azabar kabari tana kakkaɓe ma munini zunubai kamar yadda wasu malamai suka ce idan nan duniya yayi abin da ya tinta a kashe shi na haddi a kashe shi ta nabi ce ta yi tuban da ya raba mu mutanen Madina sun ishe su ya raba mu mutum saba'in cikin mutanen Madina sun ishe su wato wannan ma abin da ya sa tabbar duniya ya zan rahama gare ta in mutum ya shiga kabari aka yi hitar rai da azabar fitar rai shi ma yana zama rahama yana cikin abin da ke karkare mu mutum zunubai ya taka kaya ya yi wahala amma kafiri an ka kusan mai ruwan duwatsu daga sama an ka kusan mai kaza bala'i kawai yake ƙara mai don haka bai zama mai bai zama mai rahama ba don haka Allah ya ce wa adam wa samuda wa adam wa samuda wa ashab ar-rass wa qurunan bayna dhalika kathira وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا Allah ce wa Adam ya fi mutanen Makka kuna ji labarin Adawa to da su kun ga bayan Allah ya kawo labarin Annabi Nuhu sai ya kawo labarin Adawa haka Qur'ani yake tafiya wa Adam da Adawa mutanen Annabi Hudu wa Samuda da Samudawa mutanen Annabi Salih Salihu wa ashabar rasu da mutanen rijiya wannan rijiya ce din da yanzu ba ta inda take ba rijiya ce wasu na cewa mutane annabi shu'aibu ne wasu na cewa mutanen wani annabi ne daban kaga haka Allah ya kawo sai tuwa qurunan baina zalika kasira da karnuka tsakanin haka da yawa dai Allah ya kawo su adawa adawa an san mutane annabi hudu ne an san lokacin an san wurin bayan sun zo bayan annabi nuhu an san garin da suka zamna wa samuda su ma samudawa mutane annabi salihu ne an san su an an san lokacin da suka zamna an san inda suka yi wa sabara da mutanen rijiya su kuma ba a san annabin su ba an dai san sunan su haka jiya da Qur'ani yanzu daga waɗanda aka sani zuwa waɗanda aka san wani abu gare su sai ce wa qurunan bayna zalika kasira da karnuka da yawa su ba a san sunan su ba ba san annabin su ba a san ya ka aiko musu ba wato daga wanda aka sani zuwa wanda aka sani kaɗan zuwa wanda ba a sani ba wannan tadriji na tafiya Qur'ani da tsari tsari mai kyawu ga komai Qur'ani haka tsarin shi ke tafiya tsari mai kyawu ko zai zuka daga ƙasa zuwa sama ko ya ɗauko daga sama zuwa ƙasa yadda dai za ka iya fahimta to ala kulli halin mutanen Makka ake magana da su kusan da adawa mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu da ashabul rasu mutanen rijiya da wa qurunan baina zalika kasira da karnuna da aka yi tsakanin haka da yawa dukkaninsu da suka yi kullum barabna lahul amsala kowane mun buga mai misali mu aiko mai manzo mun kawo mai misallai, irin wanda muka buga muku su mutanen makka ɗazu irin wa'anda muka gaya muku cikin wannan surar da wasu surori domin ku fahimta wa kullan tabbar na tasbira kowane mun halaka shi halakawa da muka buga musu misalai domin su yi imani ba su imani ba sai muka halaka su halakawa haka ya ku mutanen maka kuma ku ji tsoron a halaka ku halakawa sai kasance kun shiga cikin damuwa sai Allah ce mai ولقد أتوا على القرية ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا الله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء mutanen makka fa kuna ji akan alƙaryar nan da aka wa mummunan ruwa ita ce alƙaryar da annabi lutu ya zamna wanda aka wa ruwa wa na alaihim matsaran fasa a mun gari. Allah ya ce mun kai musu ruwan duwatsu mun kai musu ruwa ruwa irin ruwan duwatsu daga ku mutanen makka fa kuna wucewa akan alƙaryar da annabi lutu sadum wanda yake hanyar kuce ta zuwa sham game da Allah ya ce wa innaha labisabilin muqim wannan alƙaryar tana na a hanyar da kuke wucewa hanyar da ake zama in za ku je sham rihilata shita'i wa sai sai kun biya ta sadum inda annabi lu'u ya zama kuna ganin alamu an yi musu ruwan duwatsu shine wala qadda atau alqaryatin lati umtirat maqara sau'i haƙiƙa kun wuce akan alƙaryar nan da aka yi ma ruwa ruwa mummunan ruwa Allah ce wa amtarna alaihim maqaran fasa'a maqarul munzari Allah ya ce mun yi musu ruwa ruwa wa amsana alaihim matsaga mun yi musu ruwa irin ruwa na duwatsu Allah ya ce cir da da da da da waɗanda aka wa ruwa da aka wa waɗanda aka yi musu ana yi musu gargadi su ne mutanen mutanen annabi ludu Allah ya ce wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa bil layli afala taqiluna kuna wuce su fa da safe da daddare shin ku ba ku hankalta ku wuce wuri a ce gidaje ne na waɗanda aka halaka gidaje ne na waɗanda aka wa azaba amma duk da haka nan ba ku hankalta Allah ce wa innaha la bisabilin muqim yana na hanya tsayayya inda kuke bi zuwa sha watan Allah yana jawo mutanen Makka na abin da suka sani sai ce afalam ya rauna, shin ba su ganin ta ne in suka wuce balkanu la ni nishura ba su tsammanin a tada su ne kawai ba su yi tsammanin cewa za a tada su ba a ranar alkiyama sai an tada su kuma a gwada musu mummunan aikin da suka yi وإذا رأوك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد, إن كاد ليبلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا Allah ce wa izara auka duk da wa'annan misalan da muke buga mu mutanen Makka idan suka ganka kai annabi in yattakhizunaka illa huzwa ba abin da suke dokar kasi abin izgili to ce a hadal ladhi ba sallahu rasula shin wannan ne Allah ya aiko a matsayin manzo suwa kuke so a aiko muku in ba shi ba cikin ku shine kuka yarda da aminci ne shi kuka yarda da nasabar gidansu shine mai kyan cikin ku shine mai siffa kwarai cikin ku shine mai kamun kai cikin ku shine mai amana cikin ku kuwa kuke a aiko muku sai su dinga izgili sai su ce mai ce in ka da layu billuna an alihatina sau haka ɗan ya ɓashe mu daga abubuwan bautan mu annabi sallallahu alaihi shi zai ɓatar da su wanda aka aiko hadiyan ne shirye suwa mahadiyan wanda aka aiko da wannan sufofin shine zai ɓatar da su zai ɓatar da su daga ne daga barin bautar gunki zaka in suka bar bautar gunki sun ɓace sun halaka sai ce yayi kusa ya ɓatar da su daga abubuwan bautar su laula an safarna alaiha inda ba mun yi hakuri akai ba kaji ba ba hakuri zaka sun yi hakuri ba su bi annabi ba sun yi hakuri sun tsaya ga gumakansu sun yi hakuri da haka akwai asabru alal ma'asiya ya ban faɗi ba wancan lokaci shike muqabil duk wa'ancan sab mun faɗi asabru alal ba'a mun faɗi asabru alal ma'asiya sannan mun faɗi asabru alal qada'i wal qadar gefen su kuma akwai asabu alal ma'asiya yin haƙuri a cigaba da saƙon Allah zaka laula an sabarna alaiha da ba mun yi haƙuri muka cigaba da wata gumaka ba da wannan mutumin ya hana mu bautan gumakan mu da ya batar da mu wa sawfa ina ya yarawna al'azaba da sannu za su sani lokacin da suka ga azaba man adallu sabila wa bace hanya za su gane wanda ya bace hanya ara aita أرأيت من اتخذ إلهه تكون عليه وكيلا أم, يحسب. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Allah ya ce, Ara aita mani ta kaza ilaha huwa hawahu, shin baka ga wanda ya ɗauki son rai ne zai shi abin bauta ne ba, wannan mashirkan maka kenan sun ɗauki sauransu shine abin bautar akwai da ke cewa suna yin gunki da kaka ko fari in ya fara dauda sai su yi da wani fari saboda kawai ba su goge shi da yau kake ɗaukan mota kawai in kaga ta fara lalacewa kai a yi maka fenti ko don ga yadda kake son ta ko kuma in kaga ta fara tsufa ka je kai kakara ka so wata mota to su ma suka ɗauki abin bautar su kaga iyakan lalacewa kenan ba abin bauta shike da sai ɗara akan ka shi zai sa ka yi ka bari ba kai akwai da kake so ka gana ka abin bauta gwagwadon tsaftar ka gwagwado da gunkin ka ya fi kyawu gwagwado da test ɗin ka yake na kyawun abubuwa gwagwado kake gyara naka gunki ya kyawu yanzu maimakon ubangiji Allah shi ke halitta ka yadda ya so abin da ya so kake yi yanzu kai ne abin da kake bauta ba abin da ka so shi yake yi irin siffar da kake so in ka ga abin bautar ka yayi ma tsawo da yawa ka rage mai tsawo a gyara ma in ka ga yayi ma gajere da yawa kai dogon abin bauta kake so sai ka kara mai tsawo shine ara aita man ilaha huwa wa'u shin maka ga wanda ya mai da abin bauta ne abin eh, a sorai ne ga shi ne abin bauta ɗaya ba afa ta takunu alaihi wakila kai za ka zama wakili ne a ranar kiyama kai zaka wa Allah jayayya game da shi a'a ba za ka iya ba sai dai shi ya zo da kai ne ya gani in zai iya za ka yi wannan ayat tana faɗa mutane da yawa da suke da son rai kuma dole sai Qur'ani da hadisi sun fi son ransu ba daidai bane kamata ya muminin kwarai إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkum bainahum kamar da ya wuto mu a bayan mun fassara wannan aya zancin mu'mini namiji da mace mu'minai idan aka kira su zuwa ga Allah da manzo suyi su hukunci gare su ce mun ji mun yi da'a wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم hmm. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا sani kawai zancen muminai shine idan aka kira su zuwa ga Allah da manzon shi domin su yi musu hukunci suke mun mun yi baya yi wajen shi annabi sai ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi annabi ke dayan ku ba zai imani ba hatta yakuna hawahu sai son shi ya kasance taba'an yana biye lima ji'tu bihi ga abin da nazo da shi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi an أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ayoyi da ke nuna wannan suna da yawa cikin ƙur'ani da hadisai cewa imani mutum ba zai imani ba sai son ran shi ya kasance yana biyayya ga abin da annabi ya zo da kuma annabi abin da ya zo da shi ne Qur'ani da hadisi haka dole sai mun aje son mu. da yawa wani zai buga ma fatawa kawai yana son a samu mai aya ko hadisi za su yi daidai da son rai ne don shi duk wanda ya buga min waya suna ana ga fata malam tambaya muka sai in kashe in rajatta saboda musu ne suke yi yake tambaya to mafi yawa in baka shi daidai da abin da bai yarda to kaga jiwa cikin wannan bala'in zai kasance son rai ne bai bi abin da annabi ya ce ba ya bugo maka waya ne domin yana so ka ce shi a daidai in baka ce shi a daidai ba yadda zai yi ba musu su kai ko mutu ya bugo miwa malam da Allah kaje ta muke muke so ka kashe mu na gardama. sai in ce ba zan yi ba a malam ce ba zan yi ba sai ya aje waya saboda in ka faɗi ana gardama, idan ya ki yadda in Qur'ani ne ka faɗi ko hadisi sai ya jefa kai ne cikin wannan matsala sai ya zance son rai ne bai bi abin da annabi ya zo da shi ba to don ka kartar da shi don ka nisantar da shi daga wannan azaba sai ma ka faɗin abin da yake so ka faɗi a hankali kwance in hankalin ku ya sassafta in zuciya ku ta yi ƙasa ku je makaranta ku tambaya ku bugu waya a hankali kwamfuta ya an samu ku waya don haka yau da yawa mutane abin da suke so shine in suka buga suka buga suka yi fatawa a gaya musu daidai abin da ransu yake so in wani matsala ce ta musulunci a gaya musu daidai abin da bakin suka fahimta ba daidai ba ne. Allah ya ce ce a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riki abin bauta ta yi ba son rai ne abin bauta ta yi ba afa anta takunu alaihi wakila shin kai za ka zama wakili gare shi am tahsabu anna aktsaruhum aktsaruhum yasma'una wa yaqiluna shin ko kana tsammanin cewa mafi yawan su suna ji ko suna gani ne ai ba sa ji ba sa gani suna da ido amma ba sa ba sa gani da su ba sa hankaltuwa suna ji ko suna hankaltuwa yasma'una wa yaqiluna suna ji ne ko suna hankaltuwa inhum illa kal anani su kamar dabbobi suke balhum aballu sabila da sun fi dabbobi bace hanya duk wanda bai bi shari'ar Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi musulunci ba dabba ta te shi domin dabba tana yin abin da Allah yake ta yi suna tasbihi yini da eh, safe da yamma inuwarsu tana sujuda ga Allah safe da yamma sannan ana yanke su a ci nama a ji daɗi shi kun ba yanke shi za a yi a ci nama ba sai dai ya mutu muske bai yi amfani ba a duniya bai yi amfani ba lahira naka babban abin da kowane mu zai yi shine imani da Allah ya imani da ayoyin Allah ya yi imani da abin da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa son shi ya kasance yana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu rabo ya samu tsira za mu dakata yau abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure Allah ya shafe shi kuskatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa Allah ya saka mu malam da alkhairi Mallan akwai tambayoyi kamar haka wannan tambaya ke cewa masha Allah fatan alkhairi ga baban Barira da baban Abdul Aziz Allah ya kara daukaka don Allah ina tambaya game da ingancin auren miji da mata masha Allah fatan alkhairi ga baban Barira da baban Abdul Aziz Allah ya kara daukaka don Allah ina tambaya game da ingancin auren miji da matar da suka sha mama ɗaya. Idan mace da namiji sun sha mama ɗaya baya halatta su yi aure, domin matsayin wa da ƙane suke, kuma uwantaka annabi ya ce ya harumu minan raba ake ma ya harumu minan nasab, duk abin da yake harantawa a dangantaka yana harantawa da shan nono. Hadisi ya tabbata cikin sayi Bukhari wata mata ta aure wani mutum sai wani mutum ya ce za ku yi aure ku biyu bayan na shayar da ku suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai yace kai fa kila ya za kai ya riga an faɗi cewa an shayar da ku dole a raba aure tsakanin ku don haka babu aure ga wanda suka sha mama ɗaya ga mace daya wallahu ta'ala ala malam wannan ke cewa mallan assalamu alaikum mallan idan mace mijinta Allah ya faɗi wannan cikin gwana cewa akhwatukum min raba'ati da yan uwanku na shan nono kuma baya halatta a aure su wallahu a'lam Ah, malam wannan ke cewa assalamu alaikum malam idan mace mijinta ya sake ta tana shayarwa yaushe ne iddar ta za ta cika iddar za ta cika idan ta fara al'ada idan tana shayarwa take al'ada in ta yi al'adun al'ada idan aka sani guda uku idan kuma tana shayarwa ba ta al'ada sai a bari sai ta gama shayarwa al'adar ta dawo daidai sannan ta ta yi jini ɗaya biyu uku shi kenan al'ada. ta yi wallahu alam malam wannan ke cewa jazakumullahu khair dan Allah malam ana sawa yaro suna Abdul Hayyu eh ana sawa yaro suna Abdul Hayyu saboda Al Hayyu suna Allah ne huwa Al Hayyu la ilaha illa huwa fa'budhu wastabir fad'uhu mukhlisina lahu ad-din huwa Al Hayyu la ilaha illa huwa Allah yake shine Al Hayyu babu abin ah, babu abin bauta sai shi ah, Allahu la ilaha illa huwa Al Hayyu Al Qayyum shi ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa Al Hayyu Al Qayyum haka cikin suratul Imran Zaka haka alhayyu sunan Allah ne don haka ana sa maɗa abdul hayyi wallahu ta'ala ala malam wannan ke cewa malam dan Allah yi wa'azi ga mazan da suke sakin mata ba sa kula da 'ya'yansu. wallahi malam shekara shi kenan sun suna ƙanana har yanzu ba su san shi ba gari ɗaya in Allah ya kyauta da suke kyauta ba da Allah masu sakin mata su dinga kula da 'ya'yansu su dinga kai musu na abinci da na sutura da na kulawa haka ya kamata ku kuma mata ku bayyana abin da yasa ake sakin ku da ƴaƴanku ku kuma maza ku ji tsoron Allah ku rage saki Allah baya so saki bai taba zama laifin mutum ɗaya ba in ka bincika zaka samu laifin biyu ne ita ta yi wani abu shi ya kasa hakuri shi ya yi wani abu ta kasa hakuri za ka ma'aurata gaba ɗaya ku yi hakuri ku zauna lafiya domin iyayenku su samu zama lafiya su samu nagarta wallahu alam malam wannan ke cewa malam naji ka ce ana sanya turare a cikin masallaci to shi turaren na wuta za a sanya ko na ruwa ko kowane ma ana iya sanyawa kowane ana iya sanyawa ko na wuta ko na ruwa akwai air freshener shi ma turare ne za ka duk wanda aka saka Ya yi wallahu a'lam malam wannan ke cewa assalamu alaikum malam Allah gafarta malam ina da tambaya da kuma neman shawara ni ne nake soyayya da wata yarinya mun shaƙu sosai har wani abu ya shiga tsakanin mu wanda bai kamata ba ma'ana na sadu da ita yanzu kuma ina son mu kasance ma'aurata ma'ana ina son in aure ta shi ne nake tambaya ya halatta mu yi aure ko bai halarta ba. Abinda kuka yi bai dace bai kamata soyayya ta yi tsanani har irin wanda abubuwan su shiga batun ne ya kamata a ce kun yi aure yanzu da wannan abin ya shiga abin da ya waje ba ku ta istighfari da tuba zuwa ga Allah sannan akwai aure tsakanin ku in kana so ka aure ta kuma hakan shi fi dacewa Allah ta'ala ala. Malam wannan ke cewa menene hukuncin mai istimna'i a watan Ramadan? Istimna'i ko a watan Ramadan ko ba watan Ramadan ba bai da kyawu. haramun ne kan kauli mafi inganci mun karanta a farkon suratul mu'minun a harancin shi da haka babu kyawu idan da rana yayi azumin shi ya lalace sai ya maimaita wannan yinin akan kauli mafi inganci wallahu ta'ala alam istimna'in masturbation shine fitar da maniyi don jin daɗi da hannu ko da wani hanya wallahu ta'ala alam malam wannan ke cewa malam mahaifiyata ta rasu ko yana halatta na bata rabin ladar ibadar da na yi don Allah a wannan wata mai albarka na Ramadan? A'a, akwai ibadun da aka ci Allah ya ce wa Allah salil insani illa masa babu abin da ke iske da Adam sai abin da ya aikata. Nasosa sun zo da keɓance wasu abubuwa da suke isa ga mamaci kamar yi mai addu'a والذين na من na يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين bil imani, addu'ar da ake ta gawa da sauran abubuwa wa qawrad ma kamar rabbayani sagira da abubuwan da na cewa addu'a tana isa haka gina rijiya ruwa wata sadaka da zaka yi mai ita ma tana isa don haka ka tsaya ga abubuwan da nasu ya tabbata haka hajji ko umra haka azumi ana ziyarta ka tsaya ga abubuwan da suka inganta na nasu yahi amma ka ce a raba ladar ka biyu a kai rabi ba za ka ba daidai ba ne kuma sai ka cewa za ka yi karya ne kai wala ba yi da kowa ba haka ɗan adam ne an je lahira kan buƙaci ibadar sai ka ce kai wallahi ba ka taɓa yi ba mala'ika ya ce kai jibe ma karya ka ce wallahi karya ce kaga wannan ya samu asali daga annabi adamu shi ma haka yayi annabi adamu ana nuna mai hadisi na cikin sunan taimizi ana nuna mai ya'ya ne da jikoki ne sai aka nuna mai wani sai burge shi ce wani da aka ce Idris sunan shi yace shekara nawa zai yi duniya aka ce shekara 60 yace dai yace ya dauki 40 cikin nashi ya kara mai cike 100 nan da annabi Adamu ya cika shekaru ne saura shekara 40 mala'ikin mutuwa ya zo sai yace mai magana an sa sai ya saura shekara 40 sai ce aka cika wa annabi Idris ya ce wallahi da waye ya ce bai da kowa ba sai annabi sai ya ce fajahida adamu fajahidat abna'uhu sai annabi adamu ya jayi yayi musu, tun sanan yan adam sai su yi musu. ya ce ni ni wallahi bai yi da kowa ba to ko kai yanzu kake a raba a bata rabi an je lahira aka ɗauko maka Ramadan aka ce kaga ladar ka ta Ramadan din 2020 1441 amma kashka ba mahaifiyar ka rabi sai ka ce kai wallahi baka yi da kowa ba yau mai fi'ul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi Zaka ba daidai bane ka ce ka bata rabin lada kai mata wasu ayyuka da aka ce suna kai gare ta sai ka samu lada ita samu lada wallahu ta'ala malam wannan yake cewa malam da Allah ina buƙatar ƙarin bayani akan almajiranci a takaice duk da na taɓa jin kayi hudu ba akan almajiranci a hangar musulunci don Allah a ƙara yi muna bayani akan almajiranci. Don Allah ka yi haƙuri ka nemi hudu ba da kajina dogon bayani ne ba zan iya shi ba yanzu na gode. Malam wannan yake cewa Allah ya ƙara mu malam lafiya menene amin menene hukuncin wanda ke sayo keken nafef dubu ɗari bakwai ya ba da ita akan miliyan ɗaya da hamsin akan inshora wata goma sha hudu. Wata abin da ake ce ma inshora ya kamata a fahimta wannan nau'in kasuwanci akwai halas ne akwai haram ne inshora yana tsammanin sakwatanci ne ko wani abu ne bayan da yake inshora da turin jirgin nufi ba abin da ake ce mai da larabci shine al-ijarul muntahi bit tamlik mutum ya so mashin ko ya so mota ko keke pep sai ce matsan kekina pep ka zo ana ba da hayan keke pep misali kullum naira ɗari bakwai ake ba da hayan kekina pep misali sai ce ni kullum ka dinga kawo min naira dubu idan ka yi kwana dubu kana kawo min ta zama taka idan ka yi kwana dubu kana kawo min ta zama taka to wannan kasuwancin haramun ne akan tsauni mafi inganci na mafi yawan malamai sharti mal ijarul muntahi bit tamli saboda me saboda idan ya kwana ɗari biyar yana kawowa ya kasa ya za a yi kuɗi ne sun ce a banza ka zalunce shi ɗari uku uku da ya ƙara ma kullun naira ɗari bakwai bakwai ya kamata a kawo kullun amma shi ya dinga baka naira dubu dubu akan za ku yi kwana dubu da ya kwana ɗari biyar ya rasu ko ya kasa shi ke nan ɗari uku uku iya ne ka ba kullum kullum har kwana ɗari biyar shi ke nan ka ci amana sai ka zalunce a bai yi daidai ba ni ya yi daidai sai ka ce mai ga keke nan na ta nan dubu ɗari bakwai nisan wuta amma na sai san maka miliyan ɗaya na sayan maka sai suwa ne yanzu ba haya ba ne sai kaga kullum ka dinga bani kaɗan kaɗan har zuwa mu kai dubu dubu har zuwa kwana dubu to bambancin wannan da wancan idan ya kasa yanzu kai ga ka sai san mai idan ya kwana ɗari biyar ya kasa to ku kira fom ɗin ma an sai san mai ne kana biya ce dubu ɗari biyar sai ya ɗauke ta ya sai suwa in dubu ɗari shida ta kama ya baka dubu ɗari biyar ɗinka ya ɗauki dubu ɗari ne dama tashi ci amma a wancan da kuke ce ma inshora kawai in ya kasa kawowa ya yi rabi ya kasa kawowa mashin naka ne to kuma ya baka kuɗin haya kullum wanda sun fi kuɗin hayan da aka bai don ya sayi ni kaga akwai zalunci akwai garar zaka ya kuma su bada keke na ko mashin ko mota da cewa wai inshora kaza kaza kaza ya baka zuwa ƙarshe in ya kasa ka ɗauki a dukkan wannan haramun ne bai dace ba zalunci ne garar ne Yanzu eh, za ka yi shi ne ka sai san mai wannan adadin ko lafazi ne za ku canzawa yanzu maimakon ka dinga bani kaza in ka bani miliyan ɗaya ke kina fitin ta zan a'a kina na tun daga yau ta zama taka na sai san maka miliyan ɗaya bashi kullum ka dinga bani kaza kaza kaza ka biya to amma in aka kakkasa dama taka ce sai a sai suwa in cire sauran kuɗi ne a baka naka in ma ta tsaya daidai kuɗi ne a ɗauki a jina shikenan an gama amma cewa a'a taka ce ala kulli halin taka ce shi kuma shi a ciki ko mutuwa yayi ko kasawa yayi ko rashin lafiya ta kama shi wannan bai daidai ba wallahi ta'ala malam wannan yake cewa ina tambaya malam dan Allah ne hukuncin mai yi wa mutum habaiki don tsokanar fada hukunci ne suka kyale shi kai mai dariya ko kai kamar baka san shi ba babu abin da aka saka ba mai habaiki da shi da ya fi zafi irin sharewa ai kamar ba a san shi ba babu ah, mutanabbi yana da waka da yake ya ce wa karu man na dai kamar la jibu. wa ashqa man na dai kamar man na Mafi shi la mafi wanda ya ja ka faɗa wanda baka an samu ba ya yi ta ya yi ta kamar kare ya biyo ka biyo ya yi ta haushi sai kamar baka ji shi baka wuce sai ya ji kuya kawai sai ya ja ya koma baya haka ya kamata don haka bai kamata hukunci ne shi ne ka kyale shi kamar kai baka baka ji shi ba sai ya kunyata sai ya ka wallahu a'lam Malam wannan yake cewa wa ashqa da haka kamar la tujibu hmm. Malam wannan ke cewa shin ko ma muna cewa sami Allahu liman hamidahu ko liman kadai zai ce haka ma suna cewa sanin Allah liman hamidahu akan mazhabar Shafi'iyya kuma la Allah yana iya zama kauli mafi inganci domin annabi na cewa sami Allah liman hamidahu yace rabbana walakal hamd kuma yace sallu kama ra'aytu muni usalli kuma sami Allah liman hamidahu na dagowa ne daga ruku'i rabbana walakal hamd kuma ti an daidaita ake fadin ta wani na nashi bagire wanda yake cewa rabbana walakal hamd dai su ma akwai hujjojin su amma dai cewa sani Allah al-munna hamidu rabbana wa lakal hamdu gama mu da liman da mai sallah shi kadai insha Allah shi yafi zama daidai shi yafi dacewa da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wallahu ta'ala ala malam wannan yake cewa menene hukuncin yan social media da suke posting akan cewa yau babana shekara goma da rasuwarsa ba mauludi rasuwa ne shek jafar ma ana sai mai yau shekara 14 da rasuwar shek jafar yau shekara ba daidai ba ne mutuwa ba a yi mata mauludi da tuna ta kullum kaza kaza in ka tuna shi ka yi mai addu'a ya kamata ba sai ka mai da wani biki ba wani tsayar da abu da wannan wannan gaskiya babu kyawu wallahu ta'ala malam wannan ke cewa a cikin tahiya idan mutum ya zo assalamu alaika yana iya canzawa daga assalamu alaika ya ce assalamu ala rasul ko assalamu ala nabi eh ya inganta wasu habbai suna yi matsala ce mai sabani sosai da haka wasu malamai suna ganin cewa suka Abdullahi ne Abbas ko oh, da ya rawaito hadisin yace da annabi ya rasu muka dinga assalatu ala assalatu ala nabi assalamu ala nabi wa rahmatullahi muka dinga mai suwa zuwa ga annabi amma cewa assalamu alaika din ya ci zama daidai me dalili dalili shine sayyidina Umar Allah ya kara mai yarda ya koyar da tahiyya bisa minbari sahabbai na nan kuma ya koyar da ita assalamu alayka na dai kenan na biyu in assalamu alayka sadda annabi na da rai in bai nan tunda yana nan gaba ga sai assalamu alaika. in yi rasu ya ce assalamu alaina wanda an makka annabi na madina yana sallah shi kuma me zai ce lokaci annabi na da rai shi ma lokaci annabi sai ce assalamu ala nabi wanda ke sallar qiyamul layl shi dai gida gida ne annabi baya ne yana masallaci yana gida ne shi ma sai ce assalamu ala nabi malamai suka ce a dukkanin suna ce assalamu alaika ne zaka assalamu alaika lafzi ne ya kai kamata a ce shi bi dalilin cewa sayyidina Umar ya karanta da shi akan minbari wanda ya karanta assalamu ala nabi akwai magabata wallahu ta'ala malam wannan ke cewa don Allah ni ne ina sallah sai dugun jini ya fito min cikin hanci ya sauka da tufafi na malam akwai ta? akwai ka jini baya kare sallah jini na dan adam duk yadda ko bokiti guda ka watsa man mutum na jini dan adam baya kare sallah dalili kuma shine hadisin da ya tabbata cikin Musa Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da hadisin Jabir na cewa Abbad bin Bishr lokacin da yana sallah aka jefa mai kibiya aka saka mai kibiya duk lalata mai jiki yana sallah ya kitar da ɗan uwa ne ya sayar ce mai ina karatun wata sura ce da ban so in yanke ta ba wata tsaha kuma annabi bai in kagi ba ga ya ana ta soka mai kibiya duk jiki ne ya jike da jini kuma yana sallah sabin manzo Allah ne annabi ya sa shi kuma aiki wurin kuma annabi bai ce mai ai ba a sallah da jini ba annabi ya tabbatar da shi akan haka zaka jini ne dan adam baya ana sallah in ya shafi jiki sahabbai ba su gushe ba suna sallah da miyakunsu da sun je jihadi duk ai musu miki jini na fitowa kuma su yi sallah haka nan wallahu ta'ala alam malam wannan yake cewa shin ko yana halatta a ɗaura aure da sadakin da bai kai rubu'u dinari ba kamar naira dubu biyar eh yana halatta a ɗaura aure da sadakin da kai rubu'u dinari ba saboda hadisi ne tabbata cikin sahih bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wata mata ta ce tana son shi ya kau da kai wani yace annabi ka auren ita annabi yace kawo sadaki yace bai samu komai ba yace iltami salau khataman min hadirin ka kawo ko da zobe ne na karfe tsofe na zobe na bakin karfe yau ko zoben zinari bai wuce dubu biyar ba bale zoben karfe naira ɗari biyu da hamsin ɗari uku ɗari biyar naira dubu ɗaya bai samu ba annabi ya ce na auren makaiti ya abin da kan mallaka na ƙur'ani kuma annabi ya aurar da wata mata da takalmi ce kin yadda da kanki aurar da ke da takalmi ya tace da yadda yace to shikenan sadaki shine takalmi in ba zimas ba ko irin nista ko irin wasu manyan takalmi ba su kai ba su wuce haka nan na tabbata kuma wancan lokaci annabi ba irin su bane ba wannan brand bane manyan kamfuna haka ana yi ko abin da ake so a rike da wani wani zai bada sadakin miliyan ɗaya amma ko naira goma bai ba a matsayin miji wani kuma bai da bai da abin da zai bai na sadaki da yawa amma kuma ya cincinta miji ana biyan miji sadaki ya cincinta a biya shi nagarta ake dibi ta mijin ba wai abin da ake dibi ba wai yana da kuɗin sadaki miliyan ɗaya ko miliyan goma wallahu ta'ala malam wannan yake cewa malam mutum ne ya aje kayan gona zai fitar musu da zakka sau biyu ne malikiya suna cewa dole sai an yi sai a ya kai rubu dinar dalili kuwa shine ake yanke hannu duk wani kiyasi ne mai nisa shi rubu dinar shi ake yanke hannun barawo tunda an yanke hannun barawo wata gaba ce za a tsuwa don haka kuɗin gaba shi ne <laughs> rubu dinar daga kuɗin tunda wata gaba ce za a halastawa ya halin mace don haka ita ba ruɓe dina don haka wata gaba ce cikin jikin mace za a halattawa don haka kuma an ce yanke gaba rubu dina. don haka hada amma mace aure ta ba gaba ɗaya ba duk gabobin ta ma halarci don haka ba wannan kiyasi da wancan gaskiya kiyasu ma alfariki wallahu alam kudin waye wannan ke cewa malamin mutum ne ya aji kayan gona zai fitar musu da zakka sau biyu ne a'a kayan gona ana fitar musu zakka radda aka girbi wato haqqahu yawma hasadihi ya hisa musu wannan zakai yayi wallahu ta'ala alam ta rike su uhudu tijara wannan kuma daban ne wallahu ta'ala alam mala wannan ke cewa idan mutum ya zo masallacin juma'a ya samu liman yana hudu ba zai iya yin nafila kafin ya zauna ko kawai zai zauna ya saurari hudu na farko ya kamata mutane su fahimta babu wata nafila da ake ran juma'a kafin juma'a babu ta ya shiga cikin irin kan wai in mutum ya zo masallacin juma'a ko wata nafila da ake yi raka'a biyu kafin a zauna babu ta babu ta Abin da ake tahiyatul masjid ne wanda ya samu shiga masallaci da ran juma'a da ran litinin da ran talata da ran asabar da lahadi duk hukunci ɗaya ne babu wasu raka'o'i biyu da aka yi wannan yana ɗaya daga cikin manyan kuskure babban kuskure da ya shiga cikin kwawulan kwakwalen mutane bari in maimaita ran juma'a ba a raka'a biyu ya zo masallacin juma'a babu wasu raka'a biyu da aka yi kafin masallacin juma'a wannan ya shiga cikin kwakwalen kowa da kowa da ran juma'a an zo sai kowa ya kabbata raka'a biyu babu su su ne waɗanda ake ran alhamis da ran larba da ran talata da ran litinin da ran lahadi da ran asaba. su ɗin dai ne in ka shiga masallaci safe da rana da yamma annabi ya ce za da kala khala ahdukum almasjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ka zamna sai ya yi raka'a biyu ita dai ce haka wanda ya zo masallaci ran Jumu'a? ya cikin masallaci ya cika ko liman na min hudu ba ko ba ya hudu ba ba sai ya yi sallah ba bisa titi ne ko ya azar taba ma ya zauna a cikin abwaul bayan ba zan ce Muhammadu Aminu Shankiri ba don cikin suratul Juma'a ne cikin suratul Juma'a a tsiya Muhammad Salim shi ya yi da tafsirin abuwa bayan da ma da mallami ne Muhammadu Aminu Shankiri ya bari bai izar ba ya kawo wannan matsala duk wanda ake koyi da shi in ya je masallacin Juma'a bai samu cikin Juma'a ba bai kamata ya wannan rakawoyin guda biyu duk inda nake sallar Juma'a bana yin rakawoyi guda biyu saboda na san mafi yawa a jiha ta mutane sun san ni kuma suna ganin kamar wani abin koyi da waye in na je sai kowa ya kabbata sai shi sai in zama na saboda kuskure ne a cikin addu'a bayan ce babu kyawu wanda ake koyi da shi yayi domin me domin sai mutane hankalin su ya dawo, du'a ne malam wani bai raka a ba kila wani ya zo ya tambaye ka sai ka ce ai babu wasu raka a da ake yi sai ya tuma ne ga wanda ya samu shiga masallaci in cikin masallaci ne ko liman na hudu ba ana tashi a yi wani ya shigo hadisi na cikin sunan abi dawud da hadisi hasan hadisi ma ingantacce wani ya shigo annabi na hudu ba annabi ya ce mai arka ta raka ta ne kala la kala kumfar ka raka ta ne ta raka biyu ya ce annabi ya ce ta shiga raka biyu Zaka in in ko liman na hudu ba in mutum ya samu shiga masallaci yana yin in mutum bai samu shiga ba bai yin a irin yanayin mu na arewa da kyar mutum ya samu shiga masallaci bayan an yi hudu ba inda ake ce mu masallaci cikin masallaci inda yake ganin liman ko da aka liman ka fara hudu ba a duk yanayi a jawoyin mu na arewa ko da liman ka zuwa ko da liman ka zuwa an cika su don haka idan waje ne ka iski liman na hudu ba za ka yi ba kaulan wahidan ba za ka yi ba za ka zauna kamar ka ce kana cikin masallaci ne liman ya fara hudu ba sai ka tashi kai wata nafila saboda wata nafila da ka yi waje kawai nafila ce ta ba gaira ba sabab halas ce a yi ta amma ba gaira ba sabab ce kamar don haka in liman na hudu ba ba a yi ta amma in ka shigo masallaci kafin ka zauna sai ka yi ta yi masjid wallahu ta'ala wannan ke tambaya cewa malam idan na rasa sallar juma'a zan iya yin jam'in sallar azhur ko ni kaɗai zan yin a za ka yi jam'in sallar azhar domin annabi da bai yi juma'a ba ran arfa ya yi sallar azhar jam'i da sahabbai suka yi bayan shi kuma hadisin jabir da ke cikin sai musulmi ya nuna Allahu ta'ala malam wannan ke cewa idan iyalin mutum na gidansu kuma shi yana wani gari saboda yanayin aiki to ya maganar zakatul fitri za a fitar da nasu ne ko naka kawai za ka fitar kana iya kai ka fitar da naka can shi ta fitar da naka can gida ana iya hadiya fitar waje ɗaya Allahu ta'ala ala malam wannan ke cewa assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi Allah ya sa aljanna ta kasance makoma a gare ka da iyalinka baki ɗaya ga tambaya ta kamar haka wani mutum ne aka nemi yarsa aka biya sadaki an yi kusan a yi aure yace ba za a yi ba dole sai sulukin nasa ya bar aƙidar da yake yi ya bi bisa ga gashi ko yaron kuma yaron ahalus na ne ku je inda mai anguwa ku je inda mai anguwa da limamin garin ku a sulhun ta su wannan ba yin fatawa abin nan bane mun ta gaba ya malam wannan ke cewa Allah ya kara mu ma karban mu na ibadun mu tambaya ta ya tace menene mace ce take al'ada kwana biyar da Ramadan ya zo sai ya zo sai ya ɗauke a kwana na hudu ita kuma ba ta san ya ɗauke ba kenan ba tun kafin alfijiri ya fito har yamma ta gan shi ba sai ta yi wanka dab da magariba za ta rama dukkan sallan rana ba za ta rama ba saboda kwana biyar yake kwana biyar yake don ya ɗauke a kwana hudu inda ba ta ga alamu ba tun da take ba ta sani ba ta ga alamun ta saba gani ba ba dole ba ne sai jini ya yi ta zuba zuba zuba har kwana biyar ɗin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk